Kasake sake ce to mu je uh, bayan gida muke je bayan gida yaransa saboda yana da mutane masu aiki eh, irin yaran gida irin yaran gida kama eh. boyna din eh. suka je suke tone rami da tone rami suke sa kafa na guda biyu aka rufe da kasa ta ce ah. na cire zan samu soki. so uku ana keni na cire ban gani soki ba ah, ah. abu bai yi soki ba ya za a yi ne wai karin da na abu da na san da mu to da kin fada Mm. ati a waya muna je cewa mm. kina konewa yanzu ki kone mini a kone miki eh, kawai a kone iska ta mm. mutu a ciki ta ce to ba damuwa ta yi daje ta doko eh, yara ta suka doko ruwa da eh. e suka doko ruwa shine ta sa maganin ta ce dubu saba'in da biyu ta dan sa a ciki kadan ta ya ta ya fa ne magani. sai na sa fa na ina ihu ina ihu ina hihu a takaice dai mama kamar yadda kika zo wannan gida na alhaji dr shehu sarkin Mai najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka da kika zo gurin mai martaba alhaji dr shehu sarkin mayu me ya ce miki akan damuwanki na na masa damuwa na ce zo yau eh. amma bai cin kawo ko naira ba na masa kuka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan gida kuma a wannan fada na mai martaba Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu Najeriya shugaban majalisar sarakunan Mayu na Afirka sannan kuma sadaunan arewa sardaunan matasan arewa gaba daya. kamar yadda kuka sani mune ne tauraron zamani tv waɗanda muke kawo muku duk wasu matsaltsalu da wani damuwa na majinyata da suke kawowa suke kawo mai martaba alhaji dr shehu sarkin mayu da kuma yake magance musu shi da izinin allah kuma da ikon allah kuma da baiwa irin nasa to kamar yadda kuka sani dai ga wata baiwar allah a nan wato ta zo wannan gida ne akan matsaltsalu da ya faru da ita wanda daga farko ta zo neman magani a wannan a jihar Nasarawa lafiya garin birnin lafiya to tana zuwa akan ta nema sauki sai kuma aka kai ta wajen wata mai magani kan neman lafiyar ta to kuma ita mai maganin sakamakon a samun lafiya sai kuma ciwo yana karuwa kuma ya fi na da sannan kuma gashi nan dai wasu abubuwa dai wanda ba sai mun tattauna ba za ku ji daga bakin ita baiwar Allah ga ta nan da muke tare da ita waka a bakin mai ita ya fi daɗi am baiwar Allah me ya faru kuma ki fada mana duk abin da ya faru ya so mu ji insha Allah salamu alaikum jama'a daga ti mun ganta tana tele tana magana waya na cewa tana ba da magani ko ne magani ko na aiwuwa ko na iska na iska din ma aka tambeta. ta yaya tana yin iska in ta cire ta ce tana konawa ne da muka ji haka shine su aka ce tun zo wajen ta haka kawo ni wajen ta dama na ne aka ce a aka kai ni wajen ta ok wato an a kan zaki zo nan gidan mai eh, martaba eh, ne alhaji da bishiyar eh. sarkin mayu sai aka juya ki aka kai ki can na'am to muna jin da aka kai ni wajen ta da naje duk naje na bayani shine ta ce za mu kawo dubu ɗari

ya sana da ya ka dorin na eh. zai wuri zai wuri na ga ya tsanki a daure kafafuwan ki eh, na na ce to ana ka ana ka har yanzu to in dai mutane suna nuna waje suna ce mama kan mama kin kyau yau ga kafa ya wuri ya warke na ce ku yan kuri mana ni na sa da yake damuna gaskiya ne to ya za ku ce kuma kun zo ne mana zo jinya haka ne ku ce mini na warke na kewa ita ma ta ce wai ina ba ta mata kasuwa. Eh. Ita da kanta kenan ita mai magana. Eh, ya kuma zan ce ban warke ba. Eh. To, na ce ai ban warke ba. Ta ce in Allah ya da zan warke. Wai rijiya da rami da sun je sun sa wannan abun wina da zulufi ya fi ya fi rijiya. Mm. Ana kan aikinsa. Ana kai ana kai ban gani abu. Ita ta shiga rijiyar ne ko kuma a kawai da tana baki labari ne. Ina gida tana yaro, ina gidanta, a gidanta ne nake. Wato kawai. Eh, a gidanta da tana ci wana ana kai. Wato kawai ƙarya ne kawai take. kawai. So an gani ah, abu bai canja ba. Ka sake ce to mu je eh, bayan gida. Muka je bayan gida. Yaransa saboda yana da mutane masu aiki. Eh, irin yaran gida. Irin yaran gida kama na din. Suka je suka tone rami. Da suka tone rami suka sa kafa na. Guda biyu aka rufe da kasa. Ta ah. na cire zan samu sauki. so uku ana keni na cire ban gani sauki ba a'a abu bai yi sauki ba ya za yi ne cire ta ce an sayar da za yi ta ce ga wannan turare da ta je ta siya yanzu dubu saba'in da biyu ne to wato akwai bayan wannan kudin ma an kara karban wani kudi na turare kuma ah, ah, ah. a a ta na nuna ni eh wai duka eh, wancan kudin eh, kenan ta nuna min ne cewa dubu saba'in da biyu ta siya amma ba ba ni ke dai za ta yi amfani da shi ba eh. dama za ta sa cikin ruwa sa kafa asa turara kafa na aruwa nasa kafa be yi komi ba ah. abu ya ya dame ni ya ah, dame ni shi na citu ya za yi yanzu wai karin da na abu na san da mu to da kin fada mm. a ti a waya muna mm. eh, mm. je kina a kone a kone iska ta mutu a ta ba ta ta ta ruwa da eh. suke dokon ruwa shine ta sa maganin da dace dubu saba'in da biyu ta dan sa a ciki kadan ta ya ta ya faru ne maganin sai na sa kafa na ina ihu ina ihu ina ihu waya na kone su kenan ah na ce to ana kone su ai hutu da suka kama ni da kalifi subhanallahi kama ni da kalifi sau uku ayi wannan ba abu da ya ce yanzu duk da girman kin nan ba su kuma dauji tausayin ki ba suna kona ki haka ban ji sauki ba ana kara mai ciwo a wajen Mm. ni na san cewa sun ina suna ba mutane abinci adani ba eh. so uku to mai karin ka karin ku da yana ta ba na abinci ai na nan ya gidan eh ita ne mai siya na'am aka ce a cikin kudi da tana karba din na eh. a ciki da yake siya abinci tana ba mutane duka muna ce ba mu taba gani mai su magani da suna yi wani ah. aiki ba oh. shi na ce ma masu ne wani mutum na kokarin tafi gida ne wani mutum ne mashin ya ce mama ya fi na kokarin na ce kullum na yawo na roje mai magani na ga shi ban samu sauki ba sai aka zai sake da doki gana mosgo a gana dariya na shine ya ce karin damu shine ya doko ni Okay, shi wannan mai mashin din shi ne eh, dauko ke eh, kawo ki wannan gida eh, na ni ba waye shi ba ya doki na ce kai in tasha bauchi ne da na na masa bayani mm. ya doko ni ya kawo ni na okay baki nan wuce min ya kawo ni na shine ina kan zuwa boye ina ina ci abincin ta ina zuwa gobe sai yau ne ko jiya ne ko ta masa ne kadan tafi ga da ban samu sauki ba eh. shine ya ce to da magani ki je ki ta sha na'am in Allah ya da saboda rana wani ya zo ya ba shi magani ya ce magani bai ba ya shi ya tafi ina tafiya mota shine kawai ya ce ya kira ta ya ce ina kan number ki ai ciwo din ya ya fita a jikin shi wai Allah ya da ma da wa zai zo ma haka yanzu a takaice dai mama kamar yadda kika zo wannan gida na alhaji dr shehu sarkin mayu najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka da kika zo gurin mai martaba alhaji dr shehu sarkin mayu me ya ce miki akan damuwanki na na masa damuwa na ce zo yau eh. amma bai cin kawo ko naira ba na masa kuka Ok bai ce ki kawo komai ba. Komai ya ce Kuma ya ce zai taimaka miki. Ya ce zai taimaka min. To Allah tabbatar da alheri. Amin. Allah tabbatar da alheri. Amin. Yanzu dai zamu ji a takaitaccen bayani kamar yadda mama ta faɗa mm. ga halin da ta shiga kuma ga inda ta je ga abin da ya faru kuma wanda har ya kai ga Allah taimaka ya ya agaza mata har ta zo wannan gida wato gidan Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayu. To me martaba me zaka faɗa kan abubuwa da ya faru da wannan baiwar Allah a to na farko mu ce a'udhu billahi minash na rajim a bismillahi rahman rahim salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A jama'a don Allah don annabi kullum muna ƙara gaya wa mutane cewa a su guje dukkan abin da zai saba musu shari'a hmm. kuma kar mutum ya rika yin abin da zai bata mishi lokaci kuma lafiya dai kowa ya sani kuma Allah ma ya sani kuma duniya ta sani kuma sarakuna ma sun sani tun daga kan a masu martabobinmu irin su mai martaba sarkin lafiya irin su mai martaba sarkin kefi irin su mai martaba sarkin doma irin su mai martaba sarkin kyana irin su mai martaba are igbo irin su mai martaba sarkin akurba irin su dakatai hakimai da su mai unguwanni da talakawa duk lafiya gaba daya ba wani mai aikin mai ta aljanni sihiri sama da karya ne mutane kar su ga a zuwa na ɗauka mutane ita ta gani a waya ne aka ce mata ai matan a lafiya take mm. kuma tana ba da taimako to sai ta yi yakinin cewa za ta zo gurina sai aka ce ai tun daga wata bar ta je gurinta ta je saboda siyasa dan jarida abinci take yi a cikin su ta karba naira dubu saba'in matan da ba ta da naira dubu goma ko dubu biyar wa za su sai abin yanka na ƙarya, da turare turare na ƙarya da abubuwa saboda neman abin da za a ci kuma mutumin da ba za ka iya mishi komai ba ta karba kudi a wurin shi wai har suna tunanin cewa tana da adalci ne tana ba su abinci kuma a cikin kudin su ne da ruwan ciki wake <laughs> a zaki cewa wai da ruwan ciki ake jan na rijiya to saboda haka jama'a ni kaɗai ne sarkin ma jihar nasarawa kuma ni kaɗai ne mai ba da taimako na gargajiya da ake zuwa gurina daga Nijar, Ghana, Chadi, Libya, Kotono, Burkina Faso, Germany, Italy, Nigeria ake zuwa lafiya gurina. Saboda haka mutane ku guje duk mutumin da zai zo lafiya in ba ni zai gani ba to kar ya rika bata wa kanshi lokaci duk wani mai magani na cirewa kowa na hula ba wani wanda ya taka ni karya ne kai ma a nigeria a yanzu ba wa alfahari ba muna lokaci Allah ya sani muna lokaci wannan lokacin mu ne wai na sarakuna ba zai taba yiwa ka kira sunan su a zaman ƙarya ba karya ne wallahi wane kai sun san waye ni sun tura min jama'a su na yi ma'amala da 'ya'yansu sun haɗa ni da jama'a 'yan uwansu masoyansu wadda suka taimake su wadda suke tare suke aiki tare duk wadda suka haɗa ni da shi ba wadda zan ce kai har zuwa mai girma gwamna ba wadda zaka ka ɗauki waya ka buga mai cewa ina son zo gurin wane ce kar ka zo duk wadda ka buga mishi wa zai ce maka kai tsaye ka je sai dai ma ya maka hanya ce to ganin shi na da wahala sai a yi ta buge-buge kafin a gani saboda haka jama'a idan kuka zo za mu taimaka muku na farko amma kuma sai kun yi hakuri ba gaggawa ba wannan saboda sauki ake bukata mm. yanzu kaga ga wannan kwanan ta nawa yanzu da diya da ta yi kwana nawa na rantse da girman manzan Allah diyar da za a yau kwanan ta goma sha shida ina a guri na ne take cikin kashi ɗari wallahi da an samu casa'in da biyar zuwa casa'in amma yanzu ba a samu ɗaya ba an ɓata goma ɗaya bai gyaru ba ga kwanaki ga asaran kuɗi ga ɓata lokacinta wannan saboda haka wannan kaga wannan zalunci ne to jama'a don Allah don annabi muna ƙara gaya wata na ɓata mata kasuwa kar ta rika faɗa wa mutane cewa bata warke ba to mutumin da baka warke ba ko ne na je wurin dokta ka ban magani ban warke ba zan gaya ma dokta cewa ban warke ba kuma dole ne in gudu ba zan sake zuwa wurinka ba saboda abin da nake bukata kenan da kai biyan bukata na lafiya na yau ba za ka iya bani abin da zai taimake ni ba me damana da kai yawa ita kanta duk wani abin da mutum zai maka in ba zai taimake ka ba me amfani shi mutum da zai raba ka da dukiyanka ya bata ma lokaci ka zauna gurin shi ko da ba komai saboda haka ba ta samu lafiya ba kuma ga lalura ya same ta saboda haka muna baki guri mama wannan zan taimaka miki yau ko da sisi ko ba sisi ni na dauke nauyi foundation sarkin mai foundation a zaune a binki mama insha Allah ba komai foundation sarkin mai foundation za ta ɗauki nauyi za mu taimaka miki akan wannan lamari Allah zai baki lafiya insha Allah kamar yadda aka ɗauka na alƙawari ni na ce a ɗaukan saboda ba don komai ba saboda jama'a dan su kubuta eh, kuma su shiga taitayin su kuma bayan haka kin ga duk mutumin da zai je mm. ya san cewa inda zai je in ma ka je da aka cuce ka kaga gobe ba za ka zo ka ce kaza ba saboda haka dalili mm. kar mutum ka ga yana tallata mutum a magani kaza kaza ka nutsu ka duba ka bincike a garin shi ka bincike a jihar shi ka bincike a masarautun shi ka bincike a jama'a shi ka tabbatar cewa yana yi waye warkar da su ba mai warkarwa sai Allah amma wane ne wanda ya sanadi mm. babu amma kuma ka je ka dauki kuɗi mai yawa har naira dubu saba'in mamaki dai kamata a jami'a ah, dubu biyu da hamsin ah. ana bayarwa manyan mutane haka a jimala dubu ɗari biyu da hamsin anan zalunci a wajen gina sai su ga karshen su ba zai kyau ba wallahi Allah ka kyauta Allah ba mu zama lafiya Allah ka shiryar da mu Allah duk abin da zaka dora mu kai Allah kar ka dora mu kan haramun Allah ka dora mu halak Allah za ka turo mana ka turo mana da halal Allah kar ka tura mana haram duk abin da zai zama haramun gare mu ko mun yawan shi Allah ba ma bukata Allah ka ba mu halal ko mun kashin shi Allah ka ciyar da mu masu zuwa gurin mu neman taimako na duniya da na gida to Allah ba kowa lafiya da jira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna ƙara gaida masoyan mu kuma ina taimako a yi kokari Allah taimaka mana da shiyari da posting da sauransu da jira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum wa rahmatullahi ta'ala